واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ku kashe su a duk inda kuka gamu da su ku fitar da su daga wurin da suka fitar da ku daga cikinsa shine garin makka fitinar da ke faruwa saboda kange mumini daga addinin Allah daga komawarsu zuwa ga kafirci ta fi kisa girma kada ku fara yakar su a cikin masallaci mai alfarma saboda girmama shi har sai sun fara yakar ku a cikinsa. idan sun fara yaƙar ku a cikin masallaci mai alfarma to kuma ku yaƙe su irin wannan sakamako wanda shi ne kashe su idan sun yi ta'addanci a cikin masallaci mai alfarma shi ne sakamakon kafirai